وما عليك ألا يزكى to me zai same ka idan bai tsarkaka daga zunubansa ba ta hanyar tuba zuwa ga Allah